أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قدر منا حدوى إن شيء بدا كراتم من اللتاف أسرار الصلاح واللفظ الضمالني الألامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وأن مسلاتي نام مسجد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما kuma a yau rana ta ƙarshe insha Allah 25 ga watan Ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma 26 ga watan hudu miladiyya 2022 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin wannan masallaci da wannan unguwa tamu da sauran unguwanni Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta da wanda kuma za mu ci gaba da karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarmu muna cikin asrarul hamdi ba'da da min ar-ruku shine muka fara faɗansa a majalisun jiya sai kuma muka yi dajiya muka yi ratsi to ruwan da ke cikin alhamdi ba da li'tidali min ruku me sa aka shar'anta yaba Allah bayan an ɗago daga ruku? in ka ɗago daga ruku'u cewa kake sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya yabe shi sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu wanda duk ya yabe shi to Allah ya ji an faɗa mana cewa cewa Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da ilimi to daga cikin lawazin ɗinsu annahu ya jizi yi saka walillahi almasalul a'la babban mutum mai kula da wani abu sai ya ce duk abin da kuke ina gani ko wani ne kula da ma'aikata sai ce ina ganin abin da kowa yake aikatawa me yake nufi so daga kowa zai kwashi sakamakonsa gwargwadon abin da ya aikata to kaga sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabe shi to da ya ji shi kenan sai a tashi haka nan a'a saboda ka fasayajzihi ala hamdihi zai saka masa gwangwadon wannan yaban da ya masa shi kuma Allah in ka yabe shi to zai yabe ka ne zai yabe ka a wajen jama'arsa maɗaukaka hadisi kudusi manzal su ne ce faman zakare ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu duk wanda ya ambace ni a cikin wata jama'a in ji Allah yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa mana in ka ambaci Allah fi mala'in a cikin wata jama'a to ni kuma zakartuhu fi mala'in khairin minhu ni kuma zan ambace shi a jama'ar da tafi wannan jama'ar tasa ka san a inda Allah zai ambace ka kuma yabe ka a almala'ul a'ala jama'a madaukaka waɗanda ga baki ɗayan su tsarkaka ne zababbun manzanni da annabawa da mala'iku su ne in ka ambaci Allah a cikin masallacin nan kai ma Allah zikiri tasbihi ko takbiri ko ka karanta alkur'ani kai ko ka halarci sallah duk tana cikin zikiri to sai Allah ce tartuhu fi mala'in khairin minhu ne kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da suka fi fi mala'in khairin minhu a cikin jama'ar da tafi wannan jama'ar da ya ambace ka ambaci Allah a ƙasa shi kuma sai ya ambace ka a sama saman sama can wajen da mala'iku da manzanni da annabawa keɓantattu na Allah subhanahu wa ta'ala suke to Allah ya ba iko sau da kan kace sami Allahu da Allah ya kun sami Allahu liman hamidahu abinda Allah zai maka kenan sannan kuma sai aka shar'anta ka ce rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana walakal hamd ya Allah ubangijinmu yabo na kai kai kaɗai ka cancanta a yabe ka da irin yaban da ake maka kun ga shine sirrin wannan ba da likiti dalimin ruku bayan ka natsu lokacin da mutum yake ɗaguwa ake sanye tasmiri daidai lokacin da kake ɗaguwa kake cewa sami Allahu liman hamida sai ka daidaita a tsaye to sai ka ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd mun gane ne malamanmu na fiqh suke cewa at-tasmi'u hina ar wa wat-tahmid ba'da ar-raf'i at-tasmi' shine kace sami Allahu liman hamidahu hina ar-raf'i lokacin da kake dagowa kake cewa sami Allahu liman hamidahu sai ka tsayi kam sai ka ce rabbana lakal hamd shine at-tahmid ba'da al-hamd ba'da ar-raf'i Allah ganar da mu ثم شرع له أن يحمد ربه لجننسي ألا تعالى كمي شرعا تام باوى ميسلا أن يحمد ربه بيبؤ بنجزنس سبحانه وتعالى ويثني عليه sannan ya ƙara yabansa ya masa kirari bi ala'ihi saboda ni'imomin da ya masa inda ake dalihi a lokacin da ya daidaita a tsaye wanti kuma ya tsaya kyam ta tsayu a tsaye wa ruju'ihi ila ahsani hay'atihi sannan kuma ka dawo a mafi kyawun yanayinka tsayuwa kun san dan adam ya ta kyau a tsaye ina masu ilimin hoto eh? da selfie ya ta kyau a tsaye aiko kaji suna kallo na duk sun sanya hoto ya fi kyau a tsaye saboda ba inda Allah maɗaukakin sarki yake fito da kyan ɗan adam kamar tsayuwarsa shi ne ai laƙad khalaƙanar insana fi ahsani taƙwim ba a gane kai mu ne sai idan a tsaye kake in aka ce ƙawwamahu daga ƙama ne ai an ninkar da mutum idan abin fekewa ne ka ce an feke shi idan abin da ke buƙatar a seta shi ne a tsaye sai a ce an tsaye da shi a seta a tsaye to shi ne ne. ya zama babu wata karkata a tare da mutum to lokacin da ka dawo ka tsaya a tsaye ila sani hay'atihi a nan ne ai shi ne malaman fiqh suke tattaunawa wai idan mutum ya ɗago daga ruku'un nan da an ce ila sani hay'atihi wai zai yi haka ne kamar yadda yake da kafin ya rufuu ko sakin hannu zai yi <laughs> shi ne suke tattaunawa wasu suka ce sakin hannu mutum zai yi domin shi ne asalin yadda Allah ya halice ka a tsaye kyam wasu kuma suka ce a ai an ce hatta ya akuza kullu qazarin makanahu haske kowane kashi ya kama wajensa ko kuma hatta yarji a kullu azmin ila makanihi har sai kowane kashi ya koma yadda yake to yadda yake kafin ruku'u ko ko yadda yake kafin a shiga sallah hmm? <laughs> kaga abin da suke tattauna a kai kenan to shi yasa mas'ala ce mai daɗi kuma mas'ala ce mai sauki malamai ba su zafafa a kai ba wanda ya mai da hannunsa yi daidai wanda ya saki hannun shi ya yi daidai babu kuskure a ciki duka biyu tunda fiqhu ne iskin batsi ne malamai suka yi suka fahimta kowa sai ga fahimtar shi mun gane ya kama da lokacin da manzo Allah sama ya tura sahabbansa zuwa gabanin Quraiza ya ba su ka'ida ce la yanna ahadukum al-asr illa fi bani Quraizata kada ɗayan ku ya sake la'asar sai a banu Quraiza to sai aka kasu gida biyu lokacin sallar la'asar kuma yi a hanya ba su kai banu ƙwaraiza ba ba su kai unguwar wannan waɗannan yahudawan da ake ce musu banu ƙwaraiza ba sai wasu suka ce annabi sama fa ya ce mana kan mai sallah sai mun je banu ƙwaraiza saboda kamar ba za mu sallah yanzu ba sai mun kai banu ƙwaraiza kaga ahlul zahir kenan yan balo balo kenan su kuma wata ahlul istinbab masu masu masu masu tsayawa su ba waje kawai suke kallo ba sukan kalli cikin magana sai suka ce in mm, ɗan mm, uwanmu ba fa sama yana nufin kan mai sallah ba yana nufin mai sauri ne mun gane misali sai ka aiki yaro sai ka ce kakka sake bakwai ba maka a can ba shi ke da bakwai ɗin bakwai a hannun shi take karfe bakwai a hannun shi yake ba a hannun shi yake ba amma mai kake nufi yi eh, sauri sai suka ce haka suka ce amma manzan sama ya koyar da mu idan lokacin sallah ya shiga to mu gaggauta yin ta so da kamu za mu tsaya mai sallar mu waɗancan suka tsaya a kan ra'ayinsu suka wuce ba su yi sallah ba sai da suka je banu ƙwarai ba suka yi sallah waɗannan kuma suka tsaya suka yi sallar su a hanya sannan suka isa banu ƙwarai ba sai riga sun yi sallar su suka dawo wajen manzan Allah sallama sai suka faɗa masa manzan Allah sallama bai aibanta kowa ba bai aibanta kowa ba to kaga shine wannan to in ka dawo wannan yanayin muntasibal qama kana ne kafa tsayuwarka a tsaye kai intifadi ka tsayu da kanka mutadilaha kuma kana mai daidaita wannan tsayuwar taka babu lankwashewa babu murtsewa babu juye-juye a tare da kai fa yahmada rabbahu sai ka ji bawa ya yabi ubangiji ya ce rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd wa yusni alaihi bi ala'ihi kuma bawa ya sake maimaita kirari a game da ni'imar da ubangijinsa ya masa wadda ba ta da iyaka rabbana wa lakal hamd to kuma ka ji ci gaban hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayar ba. duk ba a tsaye ba kake fadin wannan kana tsaye hamdan kasiran yabo mai yawa tayyiban mai tsarki mubarakan fihi wanda aka zuba masa albarka an sha faɗa mana abin da ake ce ma albarka shine Allah ya zuba alheri a wani abu kuma ya dawwamar da alherin nan alherin nan kai ya tsaya shine kake cewa albarakatu ai albaraka shine kake cewa ziyadatul khairil ilahiyyi ala shay'i wa alherin Allah ya ta daɗuwa ko kace izdiyadu ازدياد الخير الالهي على الشيء ودوامه شنو يعني كلمه البركه الهير الله يكدوا شي كوم يعني نفي الخير الخير ما لم مسك شيء وسك شيء ليه معنا بيد فكر الخير هو الخير كوي اغنشي وسك مسك شيء اه yana ما يعقب فرحا مؤبدا شنو الخير الخير ما يعقب فرحا وسرورا مؤبدين duk abin da zai haifan maka da farin ciki da annashuwa da morewa ta har abada na har abada to nan shi ce mishi alheri kwarai kaga alherin da zai yanke amfanin da zai yanke kaga ba alheri bane kenan a'a ana son an yakuna alkhairu mutawasilan alherin ya zama yana tadar da junansa ya ta ya ta daduwa har abada ba zai yanke ma mutum ba to kaga wannan ke nuna maka cewa duk alkhairin da ka ji daɗin sa abin da ka samu a duniya ya tsaya a duniya to la yusamma khairan a shari'a ba alheri bane wannan ya yanke a duniya shi kenan abin da ake ce ma alkhairi shine abin da zai doge maka ka ci gaba da samun sa har abada rayuwar da ba ta da iyaka ba ta da ƙarshe ita ce rayuwar lahira to wannan shine alheri Allah kamana to kaga kana cewa hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi sai ka ce kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaman yadda ubangijinmu yake so kuma ya yadda a yabe shi ko sai baka tsaya a nan ba sai ka ce Allahumma la alima a a'taita ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bada ji tauhidi wala mu'tiya lima mana'ata sannan ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal sannan wadatar mai wadata ba za ta wadatar da kai daga ba za ta wadatar da shi daga barin samu a wajen Allah ba duk wadata ka kana bukata wajen Allah shine wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu ay wala yanfa'u zal gina minkal gina wadatar mai wadata ba za ta wadatar da shi bai ce ba ruwan shi da kai mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ita min shay'in ba'du a as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abdu kulluna laka 'abd wannan yaban da muke maka ya Allah mil as-samawati ya cika sama wa mil al-ardi kuma ya cika ƙasa wa mil amashi ita min shay'in ba'du kuma ya cika duk abin da kaga dama ya Allah bayan ya cika sama ya cika ƙasa abinda bamu sani ba kila akwai wasu al'awalim din Al'ukura akwai wasu samuwoyin da ba mu san su ba to ya Allah wannan yaban da nake maka ya tafi ya je ya cika waɗannan samuwoyin da ba mu san su ba shine wamil amma shi ta min shay'in ba'd sai ka ce ahlas sana'i takhussu kenan? ai akhussuka ya rab ya Allah ina keɓe ka kai ne ahlas sana'i kai ka cancanta a ka ai maka kirari wal majdi kuma kai ne ka cancanta a maka kirari na mulki da isa da batsewa a haƙƙu ma ƙalil Abdu. kuma wannan shine abin da bawa ya kamata ya ce na yabo duk a cikin zikirin bayan ruku wa kulluna laka Abdu. kuma ya Allah dukkaninmu bayan kai ji wannan yaban da kake ma Allah a tsaye a ruku shi yasa aka ruwaito almajiran anas radiyallahu anhu anas ibn malik suke ba da labari cewa anas idan ya dago daga ruku'u yawaita wannan zikirin da yake hatta ya qulal alqa'il qad nasiya shi ne fada ya ce ah wani ya manta ma ne fa ya dago daga ruku'u fa saboda dadewar da yake yi ba irin namu ba kaga mu sai mu ayi wani sai ai sauri ai ai ai sujada Allah shirye mu shine muntasib alqama mu'tadilaha fa yahmada rabbahu wa yusni alayhi bi ala'ihi inda atidalihi a lokacin da ya daidaita wanti sadihi kuma ya kafu a tsaye wa rujuihi ila ahsani taqwimin kun ji ko sannan mutum ya dawo a mafi kyawun yadda Allah ya tsi da shi a halittarsa shine muka faɗi muka ce ai babu inda dan adam ya fi kyau fiye da tsayuwarsa dan adam a tsaye ya fi kyau wani abin na ɗan adam wani da za ka je ka je da ya kwanta to abin ba kyau in ka wani a kwanci musamman a ce mutum na bacci wanda wani ba kyau wani da zai zo ya kwanta bacci ka yi mai bidiyo to har abada ba za ku sake magana da shi ba saboda in ya ga bidiyon nan to wani buɗe baki yake in yana bacci ha haka bakin shi da yawan kukun kun sha gani wasu su zo irin yaran da ake barin su ba su da galihu da ake ce musu almajirai kaga yaro ya zo ya kwanta a waje kudaje su zo su cika mishi baki so nawa kowa zan kila wa antum ala zalika min ash-shahidina to kaga yanzu wannan tsakani da Allah ya so ya ganshi a haka sannan wani miyauke da lala yana kwance amma an ka gan shi a tsaye ya fi kowa kyau musamman ran sallah to kaga shine ka dawo a tsaye kake yanzu fi ahsani taqwi bi an waffaqahu kana yaban Allah kana masa kirari kana gode masa saboda waffaqahu ya datar da kai wa hadahu kuma ya shiryar da kai li hadha al-khudu'i da wannan kaskantar da kai din allazi qad hurimahu ghayrahu wanda an hana walinka ya sama kai ba za ka gode ma Allah wannan ruku'un da kake yi Allah ya haramta ma wani ba zai yi ba bai taba yi ba wani ya mutu bai taba yi ba wani yana nan da rai ya girme ka kila ya girma mahaifinka amma bai taba ruku'u ga Allah ba ko so daya in ka gan shi ya dunkusa yi haka to wani abu ya fada a ƙasa zai ɗauko amma ba da niyyar ibada ba to kai yanzu da Allah ya baka wannan damar ya zaɓe ka ka zama masoyinsa ثم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء كاي با الله يا باك داما كاي masa ruku'u to yanzu kuma mana naqalahu sai Allah ya cira ka ya dawo da kai ila maqam al-i'tidal zuwa ga matsayi na daidaito wal istiwa'i da kuma daidaita dai da alistiwa da alistidal da hausa duk ɗaya ne shi za ka kake ake fassara a hannun suna su matsawa ala al'arshi ko sannan ya daidaita a kan al'arshi istiwa an yi liku bi waƙifan fi hidimatihi ga kai yanzu a tsaye kana ma Allah hidima hidiman nan ita ce ta yabo bai ne daihi a gaban Allah kama kana fi halatil qira'ati fi zalik kaman yadda da kafin kai ruku'u kake cikin yanayi na karatu kuma karatun ku duba sai aka gwama shi shi ma da yabo aka ce ayi alhamdulillahi rabbil alamin yanzu kuma ka dago daga ruku'u shi ma an sake hada ka da alhamdu ka ce rabbana walakal hamd kaga akwai kamanceceniya ko wale haza shara'a da alhamdi walmajidi shi yasa Allah ya shar'anta ma mutum yabo walmajidi da kuma nuna isar Allah na zira ma shara'a da hunin halin kira'ati fi zalik kwatankwacin abin da ya shar'anta masa na karatun sallah fi zalik a irin wannan kafin kai ruku'u kira'a kake yi ƙira'an nan kuma abu na farko da ka fara faɗi aka ji shi ne hamdala ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin kaga yabo kake yi arrahmanir rahim malik yawmid di yabo ne to yanzu kuma ka gama ruku'u ka dago shi ma gashi kana yaban Allah kana cewa rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hagani. in ka tsaya nan ma in kuma ka ci gaba da wannan da muka jawo din mai tsawo to shi ma haka aka fi so domin da addu'o'in nan dan uwa so ake kai ta haddace su fa addu'o'i so ake kai ta haddace su saboda addu'o'i akwai lokacin da zaka buƙace su ba littafi a tare da kai amma in ka saba ma kanka kai komai sai dai da kundi da dan kundinka akwai lokacin da kundin daina yanzu wanda na baku labari ya ce ya ce da suka shiga wata damuwa abin nan suka je gandun dajin gwamna suka je gandun daji na gwamna inda dabbobi suke ka san ga dabbobin kuna gani fa kawai suna tafiya a motarsu shi kenan kawai sai motarsu kawai ta mutu ga abubuwa nan suna gani tun suna ganin kananan dabbobi su barai sai gwaggo ya zo suka fara wucewa ga mota ta lalace suka yi suka yi duniyar nan mota nan ta tashi ta ce ba za ta tashi ba kuma ba wani aka ce sai ɗaya su biyu ne ɗaya ce kai ka fita ka buɗe bonet ya ce a za ka fita ba kai kake tukawa ba ce to ba ni na tuko ba tun daga garinmu da muka zo sai da aka zo na ce suna nan kawai sai ga zaki ya zo ya wuce yadda yake ba da labari yake ce zaki ya ce wallahi daga nan duk addu'a da ta zo mishi a baki har da ta shiga bayi sai da to kaga idan kundi yake takama da shi ina kundin yanzu to kaga fa'idar haddace addu'a kenan duk addu'a idan ka ji an faɗe ta ko kuma kana da littafin da kake karantawa ingantacce na addu'o'i to yi ƙoƙari ka sa ma kanka ƙa'ida lokaci bayan lokaci waɗannan addu'in ka ka haddace su sannan yanzu a sallah ina kungi yake kana sallah ka buɗe kungi na ce kundi ina nufin ɗan littafi da mutum yake amfani da shi na addu'o'i kada haddacewa ita ce ake buƙatar ka yi ba wai ka ce wai ka dogara da littafi ba akwai lokacin da ba littafi to in ka yi wancan ka tsaya ya yi in kuma ka yi mai tsawo shi ma shi aka fi so wale haza dali zaukun hasu wallahi wannan daidaituwar a sallah bayan ka ɗago daga ruku'u tana da wani ɗanɗano Hasun keɓantacce wahalun yahsul kalbi, da kuma wani yanayi da yake afkuwa ga zuciya wannan tsayuwar da kake yi a ce ga ka a tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wani daɗi bawa yake ji wa ya kusuhu kuma sannan wani daɗi ne da yanayin da yake ɓanci wannan tsayuwar siwa zauƙin ruku'i wa halishi bayan wannan daɗin da ɗanɗano da ka samu a cikin ruku'u wa halihi da kuma halin da ka tsinci kanka a ruku'u to tsayuwar nan tana da wani daɗi da ɗanɗano na daban wa huwa ruknun maqsudun li sannan ita tsayuwar nan wani rukuni ce ita li shi shi akan kansa rukuni daga cikin rukunnan sallah rukuni ne tun muna tun muna qawaidi a fago daga qawaidi ake karanta mana wal qiyamul la'a? da wal itidalu ko to kaga al itidalu ba da me ba da ruku'i rukuni ne ana sa shi cikin farillan zalla ba wani malamin fiqhu daga cikin mazhabobi duka da ya gaza sa alƙiyamu ba da ruku daga cikin farillai duka daga farilla ne sai su ci rukuni wasu kuma su ce sharaɗi gwaggwadon yadda suke amfani da musalahat na usulul fiqh a cikin fiqh amma dai ba wanda ya ce tsayuwa bayan ruku'u ba wajiba bace shi ya sa da mutum zai rasa shi a mutum bai yi shi ba a cikin sallarta kuma shi kaɗai yake sallah wannan sallarta wannan ba ba shi ba ba yi da sallah shine huwa rukunin lida maqsudul lidati wannan tsayuwar rukuni ce ita mai cin gashin kansa shari'ar musulunci ta sanya wannan tsayuwar ta zama rukuni daga cikin rukunnan sallah ka rukunin ruku'i was-sujudi sawa'un kamar yadda rukunin ruku'u yake da sujada daidai wa daidai ciki ba bambanci ba bambanci yadda in ka rasa ruku'u raka'a ka bata yi ba ko ka rasa sujada raka'a ka bata yi ba to haka ma idan ka tsaye ka rasa tsayuwa da daidaituwa bayan ruku'u so daka abun kula ne wannan ولهذا كان رسول الله كنجكو شي يسا مأيكي صلى الله عليه وسلم أتكن صفة سلسة يطيله haka ne ko yake tsawaita wannan tsayuwar kama ruku ruku'a wasu juda, kaman yadda yake tsawaita sujjada su ruku'unsa da su sujjadarsa ka gani ne wannan Shi sun summa rafa a ra'asa ar-ruku'i faƙama misla qiyamini aw atwala manzo Allah sama ya tsayu kwatankwacin irin tsayuwar da yake ko fiye da ma ita. yanzu misali a raka a farko a magariba da da yawa ake takaita karatunta musamman yanzu da ake azumi ko? Hmm? Hmm. in an yi in an yi magariba ai ba a tsawaita magariba yanzu ko ko ana tsawaitawa <laughs> sallan magariba sai kawai a zo sallan magariba sai wani limamin ka ya ja maka bakara kaga ai da damuwa ko shi ba wannan limamin bai kyauta ba bai tausaya ba to misali sai aka karanta kulhuwa tsayuwa ta yi tsawo ko aka karanta yin na a tsayina ko karanta wala asri kaga dai ai ba su tsawai ba a ta da ba ko to da aka zo ku sai aka waccan addu'a da kuka ji ina ta wanne ta fi tsawo da tsayuwar karatu da tsayuwar bayan dagowa daga ruku wacce za ta fi tsawo kenan kaga baya ruku قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعد إذن وانا كراتم بوانا يا سوني كو waye karatu dake dake wannan kuma sai kace rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati wa mil al wa mil amashi ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abdu kulluna lak 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfu bil jadd minka al-jadd wa chi ta fi tsawu tabu wannan ta karshen ko me kulhuwa kan wannan ta karshen to kaga shine wannan manzon sama yana tsawaitawa wa yuksiru fihi min as-sana'i sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yakan tsawaita maimaita yaban Allah walhamdi da kuma yabo na Allah madaukakin sarki wattamjidi da kuma girmama Allah kama zakarna fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam kaman yadda muka ambata a cikin littafin mai suna Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad wani littafi na malam ibn al-qayyim ne daɗi zadul ma'ad fi hadi khairil ibad littafi ne da ya rubuta shi akan rayuwar manzon Allah sama dukanta duk yadda manzon sama yake komai to sai ya ambace shi a ciki yana kawo maka tarihi ko sira amma haɗe da ne da fiƙihunta tare da sira ɗin ya rayuwar manzan da sama take a sallah ya rayuwar da sama take a azumi ya rayuwar da sama take a ciniki a zamantakewarsa da iyalinsa a zamantakewarsa da makwabtansa kuma ka san abin da zai burge ka wannan littafin malamin qayyim ya rubuta shi ne akan hanya tafiya yake tafiya yake kuma maka yaje daga dimashku ya tafi makka kuma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya yace ba likita a tare da shi bai samu likita ba ya ce abin da ya riƙa yi shi ne kawai ya riƙa shan ruwan zamzam yana karanta fatiha ya ce hatta shi fitu ya ce ba maganin da ya sha daga fatiha sai ruwan zamzam shi ke ne wa ma adraka annaha ruqya sannan kuma ma'u zamzama lima shuriba lahu kaga kaga shi ke to a wannan lokacin ka ya rubuta littafin nan a bugun da aka yi na baya-bayan mujalladi shida a cikin mukaddimarsa yake faɗi yake cewa kaɗan karɓi wannan haka yake ce mai karatu ka yi haƙuri kaɗan karɓi wannan a matsayin wani ɗan abu da ƙwaƙwalwa ta yi kyautarsa a lokacin da marubucin baya tare da littafan da zai koma ya duba a matsayin references kuma a hali na rashin lafiya kuma a hali na tafiya kuma a hali na kwakwalwa ta watse wajen tuna iyalai da 'ya'ya da aka baro su a gida so da ka dan Allah ga dan wannan ka dan yi haƙuri da shi ka karanta mujalladi shida sai ka san ai Allah bai shirye mu ko akwai aiki mujalladi shida yana baka haƙuri yana lallata ka da Allah dan yi hakuri da wannan kamar yanzu ana gobe ta a tsohon kwana nawa sallan nan sai wani kawai sai ce sai wani da Allah sai cewa wani turo account ɗinka sai ka turo kana tura shi kenan sai turo maka da dubu ɗari biyar sai ce da Allah ka dan yi hakuri da su ya baka hakuri ya kira ka ma a waya ce da Allah ka ga abin da na turo ko Allah da Allah dan yi hakuri da wannan to shine fa irin wannan ba a mutane sun fi jin daɗi a buga musu misalin kuɗi <laughs> ka gani to ya baka hakuri don Allah wannan me yayi maka kaga yayi abun yayi girma da yawa kuma amma shi gashi yana yi to haka malami kai me to wannan littafin nasu shine yake nufi anan fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yadda manzal sama yake sallah malamin ya yayi bayani a mujalladin na farko a game da yadda manzal sama yake sallah in ya dago daga ruku'u yana tsawaitawa sannan kuma sai ya kawo hadisai ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din game da siffar sallarsa wa kana fi qiyamil layl sannan a sallar dare ita kuma ta daban yukfiru fihi min qawli li rabbiyal hamd yana yawaita faɗin cewa yabu na ubangiji na ne li rabbi alhamdu yabo na ubangiji na ne wa ruha kuma manzon Allah sama yana maimaita wannan addu'a li rabbi lirabbi li rabbi alhamdu idan ya dago daga ruku'u bayan ne a cikin ne a cikin sallar dare ya layl in an ce sallar dare yan uwa kan mu manta tun daga bayan isha'i har zuwa gab da asubahi duk iyamun laili ne gwangwadon abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba bawa dama ne to kun ji yadda manzo Allah su sama yake sirrin da ke cikin tsayuwa bayan ka gama ruku so da ka Allah shi taimake mu ina ganin za mu tsaya a nan shi in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu baɗi da rai sai mu ci gaba da karanta wannan littafi domin akwai saƙonni da ya kamata a isar kafin a abin nan kuma ba ma son cinye lokacin ba a yi ba sau da haka abin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka abinda muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a cikinsa wanda kuma muka yi kuskuren fassara ko faɗin da ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya yafe mana kuma Allah subhanahu wa ta'ala in mun ji Allah ya ba mu ikon jarawa, Allah ya ba mu ikon aiwatar da wannan abu da muka karanta kuma sai mu dage ina jin bari mu fara da tambayoyi na jan su ne ɗimbin suna da yawa ke a taƙaita ba da amsar kenan ko? to wannan yake cewa assalamu alaikum Allah kara malam ilimi da ilimi mai ilimi mai al'imani da ilimi mai albarka amin don Allah ina son bayani game da salatu tasbih ta salatu tasbih ana min tambaya da yawa a kanta akwai sabanin malamai game da salatu tasbih al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi da ya rubuta akan wannan kuma littafin ya samu gata na taɓa nuna maɗali na sha nuna maɗaliban ilimi littafin littafi ne mai kyau kusan yau shekara kusan dubu ɗaya da rubuta littafin al'imam al-bakhdadi al-baghdadi ya rasu shekara ta 463 haka ne ko 463 a wannan shekarar ya rasu to ya rubuta littafin kafin rasuwarsa ka kusan shekara dubu littafin kenan to a ciki ya kawo maganganun malamai magabatansa a game da saɓanin da aka yi game da salatu tasbih eh, hadisin abbas ibn abdulmuttalib shi ne ya kawo salatu tasbihi da ake yi mata tasbihai ake yin ta da kowane rukuni in mutum ya ɗago zai yi tasbihi a cikin ruku'u ya tasbihi a cikin sujada ya tasbihi goma goma goma sha biyar to malamai sun yi saɓani a kai malam ibn taimiyya shi fahimtarsa ya ce hadisun salatu tasbih mataninsa munkari ne domin ya saba ma dukkan wata sifa ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai ya tafi akan cewa shi salatu tasbih a wajensa bata tabbata ba ko ba shi ya fara faɗin wannan ba yana da magabata kamar yadda al-Imam al-Khatib din ya kawo a cikin wannan littafin idan ɗaliban ilimi suka koma za su gani ko da baka samu ba kai gogulin ya samu gata littafin a sheikh mashhur hafizahullah ya masa ta hakiki mai kyau kamar yadda aka san shi dai mu hakiki ɗaliban ilimi da suke mu'amala da littafai sun san waye mashhur hafizahullah ta'ala shi ma wani malami ne na daban a wannan zamani yana cin ayoyin Allah a wannan zamanin yana nan da ransa yana juda to to to shine wannan sannan a wannan zamanin malamanmu da yawa fatawarsu da suke bada kamar bin kaman kamar usaimin ibn usaimin fatawarsu ita ce ta mala ibn suna ganin salatu tasbih ingan bata tabbatar. to amma mala albani shi kuma rahmatullahi alai shi kuma ya tafi akan ingancin hadisi to kaga akwai sabanin malamai akai to ni kullun shawarar da nake ba mutum in ka ga ana jami'in ka kan irin wannan akwai salloli da yawa waɗanda babu saɓani a kansu na nafila to ka riƙe su ya fi wanda ake saɓani a kai amma in kuma ka gamsu cewa waɗannan hadisan sun inganta to babu laifi za ka iya yi wallahu ala sannan ne hukuncin eh, to <laughs> wannan an karanta ma ɗaya ka dace don allah malam mecece zakatul fitr sannan yaya ake yin ta da kuma eh, menene suwa ya dace a ba wa zakatul fitr to zakatul fitr ita ce zakatul da kai zakar da ake yin ta ta kono da hausa zakar da ake yin ta ta ƙarshen ramadan zakar da ake yin ta taran sallah tana da alaƙa da ramadan shi yasa ake ce mata zakatu ramadan tana da alaƙa da buɗe baki an gama azumi shi yasa ake ce mata zakatul fitr Mun gane manzo Allah sama ya sunnanta ta a matsayin sunna ta farilla tilla kamar yadda ibnu umar yake faɗa sannan manzo sama ya wajabta ta ga yaro da babba da namiji da mace da bawa da ɗa a fitar da ita kafin a je masallaci ranar sallah Allah maɗaukacin sarki ya farlanta ta a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam domin tsarkaka daga abinda mai azumi ya tsanci kansa na kurakurai da tuɓa-tuɓan baki a cikin ramadan sannan kuma domin a wadata talakawa a ranar sallah ka a samu wanda gidan shi ba a dafa abinci ba sannan ana fitar da ita ne a cikin abinda da mafi yawancin mutanen gari suke ci shine abin da suke ce mishi ghalibu quti ahli albalad ko su ce ghalibu aishi ahli albalad mafi rinjayen abin da mutanen gari suke ci sannan kowa zaka fitan makanka da muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu sannan kuma da wanda aka dora maka kula da shi ‘ya'yanka, matanka, idan kai kake kula da iyayenka ba su da shi to ka fitar musu. kana da masu maka hidima a gida almajirai sai ka fitar haddasu duk suna ciki kai kake ba su abinci kai kake ba su abincin safe na rana na dare to zakatun fitar ta zo za ka fitar musu kowa za ka fitar masa sannan a talaka ka ware abin da za ka ci a yi nan to duk abin da ya saura shi ne za ka fitar da zakatun fitar a ciki idan ba ka da abin da za ka ci na yi nan to ba a dora maka tilas ba an ce sai ka yi sannan ƙarshen lokacinta shi ne kafin a fita masallaci wasu sahabbai suna ganin ya halatta za a iya fitarwa tun farkon ramadan amma ne wannan maganar tayi tayi tayi tayi akwai nauyi da yawa a cikinta wasu suka ce tsakiyar ramadan wasu kuma suka ce ana sallah tsoron kwana uku to wannan tana da ƙarfi magana ce mai kyau ibnu umar ya ba da fata kamar da alimamu malik ya waito a cikin al-muwatta cewa mutanen madina wasu suna fitarwa ka a sallah tsohon kwana uku ko biyu to kaga a cikin wannan fikihun na ibn umar da ya ruwaito nan mutanen madina akwai fa'ida yanzu misali za ka ba da masara in ka ba mutum masara na sha buga wannan misalin ka ba mutum masara ranar sallah ne zai da ita kuma bayani masu gida don Allah za a tafi idi za a tsaye da sallar idi misali kai za ka je masallacin idi karfe bakwai ko karfe bakwai da rabi ko karfe takwas da asuba an gama sallar asuba sai ka auna ma wani masara ka bashi da safan nan da asuba me zai yi da ita dukkanin mu mun san me ake da masara mun san kuma yadda ake sarrafa ta har yara ma sun sani wasu wanda ake aikansu su je su kai niƙa me za a yi da masara wani ya kawo mana mara bayani eh? to kaji ma sa'adi ya ce siriya aji hukuncin shi yayi bai kai ƙarshe ba ba wani wanda yake da wani tunani kafin nan za a iya ya kama da ajiyewar yau ta gani an baka aiki ai ka ba mutum aiki to kage abin da ya za na kawo wannan abin kuwa ta kwakwalwa fa'idar fikihun ibnu umar idan misali ana sallah tsohon kwana uku sai ka ɗibi masara sai ka ba mutum za a iya abu da ita ko ba za a iya ba don abin da ake da masara a wannan lokacin za a iya bi ina jin har biskit ko ba haka ba ne har biskit za a iya yi za a iya yin saralak na masara a cikin kwana uku kafin sallah kaga ina nufin za a iya turfawa ko a kai nika in waina za a yi a jika a kai nika sannan kuma a zo a yi kullunta ko kaga za a iya to kaga fikihun kenan to amma dai ƙarshen lokaci shi ne kafin a fita idi manzo Allah sallallahu ya ce duk mutumin da ya bada man addaha qabla salati fahiyya sadaqatun maqbulatun duk mutumin da ya bada kafin a fita inji to ana sa ran zakashi ta amma wa man addaha ba'da salati falaysat bi zakatil fitri wa innama hiya sadaqatun min as-sadaqati wanda sai bayan an tafi idi sai ya bada to wannan ba zakatul fitr yayi ba sai dai ya yi sadaka kawai ta gairi da aka saba yi kaman ka ɗauko wani abu ka ba mutum ne da ka saba kuma ita zakatu fitr tana da bambanci da wannan to wannan a takaice kenan da hukunce hukuncin ta kamar yadda ya tambaya sauran kuma bayanan malamai na san suna ta yi kuma za su ci gaba da yi Allah shi taimake mu wannan kuma yake cewa assalamu alaikum Allah ya kama malam imani da lafiya da tabbata akan daidai amin muna neman addu'a mahaifiyarmu ba ta da lafiya tana fama da ciwon nono Allah subhanahu wata'ala ya ba ta lafiya ya sa ya zama zakkar jiki ne wannan ciwon kuma ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ta da kafaɗarta Allah subhanahu wata'ala ya ba dukkan waɗanda ba su da lafiya a cikin musulmai lafiya waɗanda kuma suke da lafiyar Allah maɗaukakin sarki ya sa su ci gajiyar lafiyarsu wannan yake cewa assalamu alaikum malam wasu na filfili ne ake bayyana karatu da waɗanda ba a bayyanawa su na filfili ƙa'ida ita ce duk yadda ka yi su kayi daidai amma wasu malaman fiƙihu suna cewa idan na filfili ne na sallar rana to an fi son ka ɓoye idan kuma na filfili ne na sallar dara an fi son ka bayyana saboda sallolin dara ai duk bayyana su ake ko sallolin duhu magariba isha'i asuba ko to duk sallolin nafulfulin da suke da alaƙa da wannan ana buƙatar in ji waɗannan malaman ka yi su a bayyane su kuma waɗanda ake yi a waɗanda ake yin su da rana su kuma ana son ka ɓoye to haka suka ce amma duk wanda kai kayi daidai ba kai kuskure ba shin za a iya yin jan'i a nafila wacce ce ba ta menene sallar dare ba shi ne za a iya yin jami'i a nafila wacce ba ta sallar dare ba wai nafila za a iya yin mata a yi salatul jama'a a ciki to ba wani abin da ya zo na riwaya ingantacciya da ta tabbatar da cewa na filfili ana haɗuwa a yi su gabaki ɗaya sai dai sallar da yamma sau daga kowace nafila ita asasan ma a gida ake son kai yayi yi mana sallu fi buyutikum wala tattakhiduha qubura ko rika yin sallah ta nafila a gidajenku ku ka mai da gidajenku su zama makabarta makabarta ce ba a sallar da ba a sallah a ciki saboda haka nafila kai ta kai kaɗai shi yafi kuma boye ta ake son a yi an fi son a ɓoye ta kabbara nawa ake yi a sallar idi ina jin ko jiya na faɗa ko eh, sannan kuma ya ce me ake yi a tsakaninsu ya ake yin sallar idi a a a to ba wani abin da ake a tsakanin kabbar bar Allahu akbar malamai sun yi saɓani kan ɗaga hannuwan nan wasu suna ganin kai ta ɗagawa duka wasu kuma suna ganin in ka ɗaga a ta farko to shi kenan sauran ba sai ka ɗaga ba kawai sai dai ke ta kabbar barin har guda bakwai sannan wajen ɗagowa raka'a ta biyu za ka yi kabbarar tashi daga nan sai ka ƙara guda biyar su ma kowanne wasu malamai suna ganin za a ɗaga hannu wasu suna ganin ba za a ɗaga hannu ba sannan ba a cewa komai a tsakanin su sai a raka'a ta farko idan ka gama bakwai din to za ka yi du'a ulistiftah eh, wanda da an yi mana bayani a kai ko za ka yi addu'a buɗe karatun sallah kai isti'aza kai basmala daga nan kuma sai ka ci gaba da karatu a bayyane manzo Allah su sama yakan yawaita karanta Fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma Fatiha da halata ka hadithul ghashiya shikenan sannan kuma a bayyana ake sannan ba a mata nafila ba a nafila qabliya ba a nafila ba'diya wannan ita ce magana da tafi da an shiga masallaci kawai a zauna sannan ba a kiran sallah ba a yi kama shi ce kaga ya sauƙi ce eh? to sai hudu ba ai wannan ai ba mutum shi yake ba ko liman ke yi <laughs> eh, liman yake yi mutum ya zauna ya saurari hudu ba wannan kuma ya sake cewa wuya ake yi wa gawa wanka so wankan gawa kamar wankan da ake na tsarki ne shi ne asali sannan a wurare da yawa an sha nuna wa mutane yadda ake eh, idan namiji ne an fi son maza su masa wanka idan mace ce an fi son mace yan uwanta su mata wanka idan miji da mata ne ɗaya ya riga ɗaya to ɗaya ba laifi ɗaya ya ma ɗaya na na ishi ta ce da za a ja min da baya manzal sama ya sake dawowa ya sake rasuwa to mu matansa mu za mu masa wanka ba za mu ba kowa ya mushi ba haka na na ishi ta ce sannan kuma ba a kallon al'aurarsa kamar yadda bai halarta a kalli al'aurarsa a lokacin da yake da rai ba haka baya halarta a kalli al'aurarsa bayan ya rasu shi na zo da haka za a rufe masa gabansa in za a juya shi kuma za a rufe duburarsa baya halarta a kalli al'aurarsa mughallaza al'aurarsa wacce take mai girma wadda take da zafi a hukunci baya halarta shi ne so daga yadda ake yin wankan tsarki haka ake yi iyaka akan yi wankan su uku wankan farko shine za a yi mutum wannan wankan na tsarki yadda ka san ana yin wankan tsarki ko wankan wanka da ake na ibada na biyu shine sai a wanke shi da a sa turare ko a sa kai kafir ko a sa sabulu ko kuma wannan bagaruwa magarya ko magarya mai kumfan nan abu dai mai kumfa to na ƙarshen shine sai a wanke shi da ruwa daga nan kuma a sa masa turare shi nan sai a haɗa shi Allah ya sa mu cika da imani wai yake cewa Allah ya kara mani lafiya mutum ne kuka sai ah, dai kai wai mutum ne aka daura kasuwanci da shi kafin ya fita shagon ya ce ya fasa shin ya halatta a bashi kudin shi ko kuwa sai dai ya maida ya maida ya siyawa ya siyar mu mai ya ya siyar mu mai shagon to ban gane ba dai a takaice dai akwai abin da ake ce ma khiyar khiyar al fil bayn wasu sun kasa akwai kashe-kashen sa wanda suka fi bayyana su ne kashi uku akwai khiyaru al-majlis akwai khiyaru sharti akwai khiyaru at-tadlis ko khiyaru al-aib khiyaru al-majlis malik rahmatullahi alayhi baya ganin sa al'imamu malik shi ya tafi akan babu khiyarul majlis to amma hadisi ya tabbata yana cin bukhari da muslim muttafaqun alaihi manzal sun yace albay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa me khiyarul bay' abinna khiyarul majlis khiyarul majlis shine in ka zo siyayya a wajen mutum to kana da damar tabbatar da cinikin ko kuma ka fata ko shi yana da damar tabbatar da cinikin ko ya fata ma damar ba ku rabu ba in kana cikin shago kafin ka fita to kana da damar ka zo siyayya wajen mutum ka tabbatar da ka shi kuma yana da damar ya ce ya siyar maka in ka bari har ka siya ka tafi da hankalinka lafiya ka kalau ka tafi to ba ka da damar da za ka dawo kuma ka zo ka ce mishi ka fasa ciniki shi ne khiyarul majlis ibn umar radiyallahu anhuma yana da wata ɗabi'a da yake yi in ya shiga kasuwa zai sai abu biyar a waje ɗaya a shago ɗaya to in ya sai ɗaya sai ya fita wato na jazalbai uke nan na jazalbai wa na fata yanzu ciniki ya zartu sai ya sake dawa sai ya ce to kawo min na biyu sai ya sake ɗauko mai su sake ciniki sai ya sake fita sannan ya sake dawowa wato ya tabbatar da na biyun ma ya tabbatu kenan saboda ƙa'ida ta khiyarul majlis mun gane to kaga wannan abu na farko kenan akwai khiyaru sharti khiyaru sharti shine mutum ya shagon mai sai da kaya nawa zaka sai min da littafin nan sai ya ce masa kaza yi ciniki sai ya ce to amma ka bani shine yanzu abin da ake da garanti ko waranti a wajen siyan kayayyakin wuta electronic to yana ƙarƙashin khiyaru sharti ne zan tafi da wannan abun kuma sun baka manual ka je ka karanta manual din nan ka bi ka'idojin da ake bi na yadda ake amfani da wannan abu to idan ka je ka siya za ka ce masa to zan tafi da wannan abu kwana uku ko sati ɗaya ko kwana goma idan ba yi da wata matsala to ciniki ya tabbata in kuma da matsala zan da maka da shi ka yadda ya ce ya yadda kuma dama za a rubuta sai a rubuta bayan ka tafi da shi kwana ɗaya ba saka ci kai ba ba komai ba sai wannan abu ya ƙi ko kuma wani abu ya bayyana a tare da wannan abin na matsala to za ka dawo da shi ko ya canza maka ko kuma dai a san yadda za a yi wannan shi ne ake ce masa khiyaru sharti kaga sai da kuka kulla to da ka bayi da damar da zai ce bai yadda ba tunda sai da kuka yarjejeniya akan haka wannan yana shiga cikin abubuwa da yawa na mu'amala na uku shine khiyaru tadlis ko khiyaru al'aybi khiyaru tadlis shine kace abin nan lafiya lau amma ashe ya yaudare mutum mutum ne ya je zai sai talabijin a matsayin sabo yana komawa sai je aka bude kawai sai aka ga ashe belgium ashe second hand ne an riga an yi amfani da shi to kaji yanzu nan an yaudare shi sau da kanan yana da hujjar da zai dawo da wannan talabijin din ya kafa hujja wannan na ƙarshen an samu shi a hadisin a hadisin a hadisin tasiriya hadisu tasiriya hadisu tasiriya shine manzala su sama yake cewa duk mutumin da ya siye tinkiya ko ya siye akuya ko ya siye saniya ko ya sai taguwa da niyyar zai yi amfani da ita ta rika ba shi nono to ashe shi ne sai da wannan dabbobin ya yi yaudara kafin ya zo sai ya samu abin da zai ba ta yi mata shaƙe kamar misali a ce ya samu kasiri ya ba ta ta sha kawai ana zuwa a gabanka kawai sai matsa hantsar da kawai ke nono ta dandanan kofi ya cika ke ka gani ai ai ai ba karamar karsana ba ce lafiyayya ce wannan ai ba ta daɗe ma da haihuwa ba haihuwar ta biyu ashe guzuma ce yana komawa gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kawai sai nonon ta ya da kamar takalmi shi ke to yanzu manzo Allah sama sai ya ce ya dawo da wannan dabbar in ya ga dama in ya ga dama kuma ya ga zai iya amfani da ita a wani abin kamar ya yanka ta a ci nama ko ya sai da nama to ba laifi in kuma ya ga ba zai iya rike ta ba to ya dawo da ita tare da ne tare da sa'i ɗaya na dabino sakamakon wannan nonon da ya tatsa na kwanaki uku ya shanye ko iyalansa suka shanye to kaga shi ne wannan khiyabu tadlis yaudarar ka akai aka siyar maka da abu ba haka yake ba ka gane yanzu ba yabul majlis babu siyabu sharti to duk da haka shari'a tana goyen bayan ka in dai tabbas kana da hujje yaudara ka yayi to kana da kana da damar da zaka da mishi da da ita mutum ya siya waya dai siya waya yana zuwa sai ta buɗe batirin kawai sai ga batirin ya kumbura kuma sabuwar waya to yanzu yana da damar da zai dawo ya ce gashi gashi ko sai a gaba batar a kumbure ko kumburar batar ba alama ba ce ta damuwa eh? alama ce ta damuwa ko to sai ya dawo masa da ita shi ce na to a nan in har ya fara amfani da ita fa ya sassa ya kikira ya kikira ya kikira to shi ma sai a auna sai a ga kiran kwana nawa ya yi sai a ce wani abu daga cikin kudin wayar sai a mayar masa ko a ce ya cika ya ce wata ko kuma a canza motar masa wata yar uwarta sabuwa wadda ba ta da wannan matsala to shi ne wannan ina jin amsa ta fito a shi kuma ba a tsawaita bayani ba ko wannan dan kasuwa ne ya ce mutum ne ya amsa kayan mutum a shago wato wani mutum ya amshi kayan wani mutum a shago domin ya siyar shi ma eh, ya siyar sai ya ce ba zai kawo ma mai shagon kudin shi ba sai ya juya kudin wannan kayan shin ya ci halas mutum ne ya amsa kayan mutum a shago domin ya siyar ina jin ya siyar sai ya kawo ma wancan mai shagon da ya anshi kayansa kuɗinsa ya ce sai ya juya wai ya ci halas a bai ci halas ba aka yi ma ka bai ci halas ba wato karɓan kayan nan akwai ishtalat wasu a cikin su ishtalat akwai ishtalat a ciki shin ka karɓi kayan ne a matsayin ka zama dillalin shi dillali ya halasta a musulunci ka karɓi kayan mutum ka je ka siyar ma da wani ka ɗora naka ya baka izini ɗaya kenan akwai dillali amma ajiyar ba za ka ɗora ko sisi ba za ka tafi ka ce da kayan mutum sai ka ce to gashi littafin nan da ka bani in siyar na siyar da shi naira dubu ɗaya sai ka miƙa mashi dubu ɗayan shi sai ce to dama kun yi cewa za ka riƙa biyan shi to daga nan sai ka ɗauko sa ka ba shi ka daina da bambanci da wancan ga littafin nan na baka shi a kan naira dubu ɗaya kai kuma duk abin da kaje za ka ɗora na ka yi. in ya dawo ne zai kawo mishi ya kawo mishi dubu ɗayansa cif sannan sai ya ce masa to shi kenan za ka sake ɗaukar wani ne koko akwai wani abu da yake tsammanin kuma ya biyo baya ga littafin nan tafi ka je ka siyar ma da mutane naira dubu ɗaya ne duk in ka siyar ka dawo to ni kuma zan biya ka nawa za ka biya ni nawa nike da shi a ciki ce zan baka kana da naira ɗari kana da naira hamsin to idan ya tafi bayi da damar da zai ƙara wani abu domin yanzu shi a jiru ne an ɗauke shi a matsayin ɗan ƙwadugo ne daidai ke da mai salari mai aikin wata-wata kun gane to kaga bambancin su kenan so daga baya halatta ka je ka da kuma ka riƙe mishi kuɗinsa sa ka ce bari ka je ka ci gaba da juyawa ta kowane hali ba ka bane wannan kuɗin da ka siyar ka da mishi da kuɗin shi wannan ita ce amana kuma wani abin da zai fito maka da shi fili da zai gane cewa ka mutum ya siyar amma yana ta juya mishi kuɗinsa sa za su kwashi yan kallo ko ba za su kwasa ba to kaga Allah shirye mu kenan Allah shi kyauta to waɗannan abubuwan musamman 'yan kasuwa bari in fara nasiha a kansu babu waɗanda suka fi buƙatar su san addini yadda ake yi kamar 'yan kasuwa masu siye da siyarwa al'imam ibn abi shaiba ya ruwaito ashari cewa sayyidina umar yana shiga kasuwa da bulala sai ma mutum tambaya me hukuncin kaza idan mutum ya kasa sai ya zane shi ya ce ka tafi makaranta Mm, ni na sani ai mun gane sai tambayi mutum in mutum ya kasa ba da amsa sai zane shi ce kuma makaranta har ya ba da ƙa'ida ya ce la yadli sannafi suƙina man la fari bainal halali wal haram kan wanda ya sauna a kasuwa inda ya san bambanci tsakanin halal da haram ba to kaga wannan nasiha ta farko kenan nasiha ta biyu ita ce yan uwa mu tauhidi musamman a wannan zamanin musan kalmomin da za mu faɗi waɗanda ba za su fita ta Allah ba mu riƙe imaninmu shi ne abin muka mallaka mafi tsada da Allah ya ba mu duk abinda muka rasa in muna da imani to ba mu rasa komai ba mu ba Allah ne abinda ya kamata ne wannan a dunkule nake sannan na uku mu koyi addini yadda muke zama a ramadan haka masha Allah a tafsire da waye to mu dore duk ibadojin da muka gabatar da su a ramadan mu ci gaba da yi daga ciki har da sittu shawwal bayan an gama ramadan za a zo a sittu shawwal azumi shida sunna ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman mu suna cewa inna min alamati qabulil hasanati alhasanata ba'daha daga cin alamar an karɓi aikin alkhairin ka shine ka sake wani alkhairi bayan wannan alkhairin da kai to mu dage mu ci gaba da yi sannan mu kula da tarbiyyar ƴaƴan mu jiya ne magana da faɗa-faɗa saboda da munasaba da labarin da na bada don Allah mu kula da tarbiyyar yaran nan amana ne Allah madaukakin sarki ya sanya su a hannun mu su ƴaƴa Allah zai tambaye mu musamman yaran da suka fara tasa wannan shekaran jiya muna nan an gama tafsiri wasu yara su bi suka zo nan matasa suna fada tun daga nan ne nake jin ihunsu na hango su nan sai suka rabu sai da suka kawo nan kawai na ji ihu ya karu muka tafi da wasu 'yan uwa ɗaya ɗaya na ɗaya zai kashe shi nan bayan masallaci nan shi kuma wancan ɗin sai ihu yake yi muka zo na ce musu su tashi suka tashi na fara tambayar su kai me ya haɗa ku da shi wai shi ma bai san abin da ya haɗa su ba shi ya zaɓe ka ce abu ka san abin da wai shi ma bai waɗayan ma bai san abin da ya mishi ba shi dai kawai ya zo ya kama neman shi da faɗa ƙarshe dai ɗayan ya ce shi ba ko ne kaza kaza ya faɗi sunan wani mutum a nan unguwar tamu nan kusa shi ya ba su ɗaki ya ce ƙarshe sai suka zama shaye-shaye suke a ɗakin da kanshi yake faɗi shaye-shaye suke a ɗakin ya ce ba wani ɓoye-ɓoye malam ina sha yana sha haka yi malam su yana nan tare da shi ne yi haka ya ce ina sha yana sha na ce kana sha yana sha ya ce ƙwarai kuma a gidan mutum saboda ka san taimakon da muke yi ɗan sanda yana da nasiha yana cewa kakka taimaki wanda baka san shi ba kakka taimaki wanda kuma kakka nemi taimako wajen wanda baka san shi ba ka'ida ce wannan shurtiyya ta 'yan sanda to kuma ka'ida ce mai kyau amfaninta ma ya fi bayyana a wannan zamanin ya za a yi a gidanka yara su zo suna shaye-shaye kai kuma kana ganin taimakonsa kai kai ka tara 'yan bariki wannan tarbiyyar amana ce Allah zai tambaye mu a kanta mu kula da ita sannan na gaba yan uwa mu kula da makwabtaka duk wannan yana cikin irin zamantakewar da muke yi a yau makwabcinka shine mutumin da zai fara ba da shaida kanka tun a duniya har a lahira kuma manzo Allah sama yana ta wasiya akan makwabci akan makwabci mala'ika jibril ya zo yana tunatar da shi akan makwabci ya ce har zaci ma za a ce ai makwabci ya gaji makwabci in ya mutu a shi makwabtaka ba wasa ba ce kada mu wasa da makwabtaka kuma sannan kan mu gadan mu da 'ya'yan mu gaba ta makwabtaka ta fa haɗe ni kage gaba ta makwabtaka nan na ake ban labarin wasu suna gaba yau shekara wajen talatin a katanga katanga banza kai da za ka mutu ne ka tanga kamala abaka Guni rahmatullahi alai ya ce kowa da ya bayanin aljanna ƙarƙashin tafsirinsa na na na na na na wa min dunihi ma jannatan yace ku duba wannan aljanna da Allah ya dan mana amma mu zo mu ta rigima kan kwata to ba kan kwata ba ma ake yi kan taku daya kafa ɗaya sai kiga ana rigima kai ba zan yadda ba ba zan yadda ba wai an wai kafa daya one to don Allah makwabtakan nan mu girmama ta mu'amalar mu mu kyautata ta yadda muke kokarin bauta ma Allah tun yi kokarin mu'amala ma mu kyautata ta kai ka zama mafi alkhairin bayin Allah ‘ya'yan annabi Adam su ne masu yafiya, ka yadda a cuce ka, eh, a ce ba ka da wayo. In an ce ba ka da wayo a duniya kana da wayo a lahira, sai ne. mara wayo shine mara lahira amma don a duniya wasu mutane sun ce maka baka da wayo to ne? to mu kula da waɗannan abubuwan sannan zamantakewar mu ta unguwanni mu kula da ita mu san wa ke shigowa unguwanninmu waye ke fita wannan jami'an tsaro da hukumomi suna mana nasiha akai to amma tashin gishirin andar muke da shi sai mu fu sai mu fado to bai kamata ni ba waɗannan wasu daga cikin jawaban da ya kamata ni kenan sannan a ƙarƙashin haka muna ma 'yan uwa da yawa godiya a game da abubuwa da suka riƙa yi na alkhairai a cikin unguwa wasu mun ji labari wasu mun gani Allah ya saka musu da alkhairi sannan khususan a nan masallacin akwai wanda tun da aka fara kafin a san za a fara azumi yake ba da mai a masallacin nan duk karatun da kuke ganin ana yi da salloli to wallahi da man shi ake amfani kuma bai gaji ba tun yana ba da ya karamar jarka sha biyu lita sha biyu ya koma ya kawo lita ashirin da biyar da kansa ya kawo yanzu nan muna da mai a ajiye a wani waje <laughs> a wani waje mana <laughs> ba wani waje ba ne <laughs> to muna nan da shi to ka gani ka baka taba ganin wani abu ya tsaya ba akwai ranar da aka aka ya tsaya kuma kawai sai yan wuta suka kawo isa'afi. to ba laifin sa bane dama ko bai ba da ba ba laifi bane amma dai ba laifin shi bane laifin masu kai jarkan ne masu kai ba ko kan wani ya ce ai wata rana an ɗauke wuta har an rasa yadda za a yi ana karatu sai kuma yan nefa suka kawo ko da ke wasu ma ba su gane ba ni ne na tona asirin to Allah ya saka ma irin waɗannan da alkhairai da yawa sannan waɗanda suka an ba da account ina jin mutum biyu suka turo kuɗi akwai wanda ya turo dubu goma akwai wanda ya turo dubu biyu sai kuma na asusu ban sani ba ko an fasa wanda suka suke suke ake sawa na asusu duk da dai ba a gama ba sai an jima kila an gama tafsir to masallacin yana da bukatar ayyuka dai ga shi nan muna da manufofi da yawa kila in sakatare ya zo zai kara bayani akan haka sannan 'yan kwamitin da suka yi aikin masallacin nan su ma sun cancanci a yabe su dama za mu ambace su an jima a tafsiri insha Allah ta'ala da waɗanda suka da wanda ya bada filin da waɗanda suka kara ma masallacin filaye da wanda ya fara ginin masallacin har ya kai sama da waɗanda suka bada fitullu na karatun farko duk na ambace su kuma na musu addu'a kuma muna nan muna musu addu'a kuma duk sallar da za a yi kowannen su suna da lada wani ƙari akan haka wanda ya ba mu kafet ɗin nan kafet ɗin nan yana cin abin da ya riga yi komai a masallacin nan fa barawar haka kusan kafin sha biyar ga watan ramadan ba zan manta ba ba nan ma na tafi wata muhazara ina jin ko a cikin zariya ko a wani waje wanda ya alkawarin zai ba da kafet ɗin ya zo ya kawo shi kun gan shi gaya nan duka sahun da ake da su to ran nan kuma ya sake zuwa waje na ina jin ba a fi kwana goma ba ya zo ya sake cewa ya kamata a samar da shelf na littafai ya ce nan da wata ɗaya zai to ban faɗa ma kowa ba sai jiya sai shi watan bai yi ba ya tuho da kafinta ya zo ya auna to akwai kuma wani ne awa da ya auna nashi shi ma muna nan muna jiran shi saboda ka duk wanda ya riga mala abdulaziz eh shi ya san labarin saboda ka duk wanda ya riga shi ke in kuma wannan ya riga to wannan ɗayan shirye shi sauran shirye shiryen shi kuma wancan sai ya karasa na ɗaya kenan sannan na biyu akwai wani bawan Allah shi ma tun ranar biyu ga wata Ramadan ya zo ya ga masallaci ya zo wajena kuma dama shi ya bamu wayoyin da aka yi wa yarin ɗin masallacin nan duka wayoyin da aka yi wa yarin shi ya bada kuma ƙanin wanda ya fara gina masallacin <laughs> kaga alkhairi ko to shi ya bada wayoyin da aka yi wa yarin to shi ma sai ya zo ranar biyu ga watan ramadan ba zan manta ba ya zo wajena sai ya ya shigo na ce shigo masallaci ai bai taba shigowa ya gani bai gani sai yake ce wato me ya rage na ce to ga dai nan daga ciki sai mai sauri sai na ce kamar interlock sai ce to tenti fa na waje sai ce tenti je to yanzu ana na an kawo tenti drum drum kuke cewa ko roba roba ko roba irin manya-manyan nan fine court guda goma sha biyu suna nan an kawo su a wani waje insha Allah to sun ce yau suke son su fara yau suke su fara aiki insha Allah to duka dai waɗannan muna ma mutane addu'a duk wanda ya bada gudunmuwa ko mun kankanta ko mun girmanta Allah madaukakin sarki ya gina masa gida a aljanna ko ka bada da tunani ko ka bada da karfinka ko ka bada da dukiyarka to yi wa kai ne kuma tsakani da Allah muna nuna farin cikin wannan aikin yana cikin injazat da aka same su a nan yankin cikin ɗan ƙaramin lokaci Sau daga godiya ta tabbata ga Allah duk ga baki dai aikin masallacin nan duk abin da za ka yi lissafi bai kai shekara biyu ba duk abin da kake gani a nan ko ya kai bai kai shekara biyu ba to kaga wannan abin a gode ma Allah ne sannan kuma mutane a gode musu kuma a yabe su kuma muna fatan insha Allah wajen ya zama wata cibiya ce babba duk waɗannan filayen da suke nan duk ba mu kin su mallai su zama a cikin masallaci ba duka duka kuma muna fatan haka kuma muna ganin Allah subhanahu wata'ala muna kyautata masa zato zai mana haka eh, waje ne da ake buƙatar ya zama ya raya mutane ya raya ruhinsu ya raya su a duniyar tama tunda ba mu ki a ce duk wannan wajen ana da wajen samun wajen koya sana'o'i ba musamman yadda duniya take nuna kowa ya tsayi da kansa to ana da fatan wannan insha Allah da kula da marayu da kula da masu rauni Allah ya cika mana in kuma mu ba mu iya ba Allah madaukakin sarki ya zo ya kawo waɗanda za su ci gaba da ni Allahu alam so wannan ne abin da zan faɗa kenan a yanzu sai in an zo rufe tafsiri an jima insha Allah Allah kai mu da rai da lafiya sakatare yana da jawabi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله na tashi ne a matsayin sakataren wannan masallaci a madadin 'yan uwa ɗalibai mahalarta wannan majalisi da kuma kwamitin wannan masallaci domin mu gabatar da godiya da farko zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sana da horewarsa ya ba mu damar shaida wannan karatu ne albarka Ɗan uwa idan suna bibiya za su lura cewa tun ramadan tsora sati ɗaya aka fara karatu an karanta irwa ulhaya aka sauke aka ɗan huta sannan ɗaya ga wata ramadan aka fara littahi wanda aka fara wacce shekaran aka karasa sannan gashi kuma allah ta'ala ba mu ikon an fara littafin asrarus muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu na biyu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a madadin kowa da kenan cewa ya saka wa malam da alkhairi wanda duk da yanayin ayyuka da suka masa yawa kware da gaske amma ya ba mu kyauta wannan lokaci domin cin gajiya wannan karatu lalle wannan yana daga cikin manya-manyan ayyukan da ake fatan su zanto ana ci gaba da samun ladarsa ko bayan rayuwa Allah ta'ala ya tabbatar da haka sannan kuma ba za mu manta da 'yan uwa masu ɗaukan nan suna yada ba wani abun farin ciki da zai sanya mana jin daɗi shine waɗanda suke bibiya wannan karatun sun fi wanda suke halarta Allah akalli muna da groups sun kai guda 25 kuma kusan kowanne ya kai mutane 200 kowace 150 zuwa 220 kun ga kusa mutane dubu kenan kuma ana bibiyan karatun ana tambayoyi kuma ana fatan alkhairi akan wannan majalisi da ake gabatar da karatu bayan na whatsapp akwai na telegram wanda shi ma babban kundi ne shi kuma ya kai mutane dubu wajen sha hudu da wani abu kullum aka karatu za a daura to muna ƙara godiya ga wanda suke ɗawaniyar ɗaukan wannan karatun da ɗaura Allah ta'ala su ma sanya musu a mizanin ayyukansu sannan Allah ya sa mu tarayya cin daga malam da gabatar da wanda suke zuwa halarta da masu ɗauka da masu saurare baki ɗaya a gidan rahama gidan aljanna insha Allah ta'ala an jima ne za a ƙarƙare rufe karatu in an zo tafsiri sai dai kafin haka mun ɗan fara gabatar da wannan saboda wasu cikin yan uwa ba samun dama halarta wancan din a muna fatan yau insha Allah ta'ala wanda suka halarta za a zo a rufe tafsiri na wannan shekara malam ya gabatar da jawabai na godiya na musamman ga wanda suka ba da guduma wajen asasa wannan masallaci tun daga fili har zuwa wanda suka ba da guduma wasu ajiya. na tabbata cewa aljannan nan dai ba masu kuɗi kaɗai suke so ba ko to gaskiya ni ina ga an ban mu a baya mu talakawa ya kamata mu ma mai bajinta ya kamata mu ma mu zo mu ba da tamu gudunmawar kuma babu wanda Allah bai hore masa abin da zai bayar ba kwanaki wasu sun koka cewa an ba da account number da tsammanin cewa masu account ne kaɗai za su ba da gudunmawa sai muka zo muka akwatina na wani katoki mai kyau muka sashi a nan to yau tun da muka fara zuba kuɗi a kwatin nan ba a buɗe bai sai saboda mun sauci ya ta kai ne ba mata ka tsinki to da an sa kuɗin sai su burma shi ne na ce yanzu a ɗauko akwatin a lissafa kun gan na sun ci kuma aljihu ko to da biyar biyar ne da goma goma an samu kuɗi naira dubu takwas da ko naira talatin da biyar ne tsakani da allah ya yi kaɗa gaskiya wannan abun damuwa ne ko kuma haƙuri ne su su riga mu aljanna kuma wannan karatun fa kuma ba a basa a baya ba sallan nan suka riga mu hada nafila azumin nan suka yi bayan na farla hada nafila kuma sai a ce mu sai abin mu a baya sau da ka duk abin da Allah ya hore maka ka zo ka zuba wanda za su ko kalla abin da aka ce an sa akan dubu ma sha biyu to dubu ma sha biyu ai ba za ta yi mana wani aikin a zuwa a gani ba ramadan guda a gaskiya mu mu addinin ruwa kuma ba mu tsammani haka kuma a tsarin mu nan masallacin ba mu san mu rika neman taimako shi yasa ba a taba yin haka ba ko wannan bawan Allah da yake ba da fetiri Allah saka masa alkhairi shi ya ga dama an ya ce zai ba mu da ya dauke mana ba ana nufin shi kenan mu saki jiki akwai mai sai mana fetir wannan kuma ba daidai ba na san wani wani masallaci a cikin tudun jikun wani bawan Allah shi yake bada fetiri duk sati wallahi da ya rasu sai da aka gane ka ku ai an ji kunya to wannan bai kamata mu haka ta faru amma wannan markazin nan ba da ka ga nan mu mai da akwatin yana nan a bakin kofa wa in yin kuma illa wari doha kowa ta zai fita sadaka kowa ya zuba idan ma baka zo da shi ba to muna nan za mu dawo da la'asar kowa ya zo ya zuba kada ka yadda ana rabon aljanna a irin wannan rana shi muna fata ranar 25 ga wata da wadda ta wuce da wanda muke fuskanta da sai bai kamata a bakuwa a baya ba ina fata mun fahimci wannan abu na kusa da ƙarshe shine mun saba duk shekara wannan markazin namu yana gudanar da yana gabatar da karatu na goron sallah ko zuwa ga al'umma musulmi to a wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan masallacin za a gabatar zai zamanto za a gabatar gani da a buɗe masallacin da kaddamar da shi officially zuwa ga al'umma baki daya da kuma ƙara baje kolin kowa zai sanya gudunmuwa kamar da malam ya gabatar wannan masallacin ɗaya ne daga cikin abubuwa shida zuwa goma da muke burin mu yi a ƙarƙashin wannan markazin shi wannan masallaci wani ɓangare ne kamar mutum ne yana da burin ya gida babba sai ya fara yin wani ciki da falo domin a fara zama kun ga ai burin yana da yawa wanda ya rage so da kai ya kamata mu buɗe tunanin mu buɗe kwakwalwa kuma mu gayyato wasu mutanen kirki gashi na an sa account number kowa ya snapping da waya sai sa a status ya tura mutane alkhairi tana iya yiwa kai ba ka da miliyan ɗaya amma za ka ima mai miliyan ɗaya talle ya zo ya sa da kai da shi kun zo daidai al'ada su daga kada mai majuna ƙasa a gwiwa mai amfani da damar da muke da wanda muke tare da su mutanen kirki allah ta'ala ya ba mu iko yin haka sannan kuma asalin ɗaliba wanda markazi su ma za su yi taron da suka saba yi duk shekara-shekara a wannan masallacin a ranar idi sadaka ana sanar da su tun yanzu kafin da za ta biyo baya akwai bayanai da yawa da zamu game da manufofin wannan markazi da abubuwan da muke so mu samu a wannan markazi idan an zo buɗe wannan masallaci ranar washe garin sallah da asuba da kuma muna tsammanin a ku nuna ku yan gida ne kafin baki su zo su cika masallaci hmm? a zo a yi sallar subahi a nan za a gabatar da karatun da aka saba insha Allah ta'ala za a ci dukkanin jawaban da suke da alaka da wannan markazi na mai albarka Allah subhanahu wata'ala ya saka mu kowa da alkhairi ga masu zuwa saurare su ma Allah ya saka musu alkhairi akwai agaji sukan zo ba tare da uniform ba suna aiki na sa ido akwai wanda kuma sukan zo da la'asar wasu sa uniform wasu ba sawa kowa dai na bada guduma daidai ikon su Allah ya saka makwa da alkhairi wannan shine jawabin da zamu gabatar sai Allah ta'ala ya kai mu anjima shi kenan ina jin ba mai tambayar ba ki aiko babu kowa duk kowa rubuta to Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi a aikace kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'a madaidaiciya Allah subhanahu wata'ala kada ya mayar da mu baya Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da mu da zuriyar mu iyayen mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta mu waɗanda suka rasu Allah ya sa suna mu hali mafi kyau wanda suke da rai kuma Allah ƙara ma rayuwarsu albarka ya ba su lafiya ya sa su cika da imani da mu da su ga baki ɗaya duka kowa da makwabta da kowa da waɗanda duk spika take kai musu muna musu fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ban mu a cikin wannan alkhairai ya kuma daɗo mana alkhairai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh